barkan mu da haɗuwa a wannan yammaci na ranar juma'a a yau muna bakwai ga watan almuharram hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da biyar ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin da biyu cikin karatun wannan littafi mai albarka almanhajul qawim fi ikhtisar iqtida istirat al-mustaqim لا العلامة البعلي رحمه الله تعالى وانا شين جرس امنا شرن آه. دا تايا شرن دا بيو شين جرس امنا شرن دا بيو آه، كمان يجا مستجي يو بطي زوتا المحرم معنا نند زوا جيبي Allah ya kai mu ranar lahadi da litinin zai ranar tasu'a da ashura rana ashura ita ce rana goma ga watan almuharram rana ce da ke da falala nabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi ingantacce ya bayyana mana cewa rana ce da Allah madaukakin sarki ya tsiratar da annabi Musa da mutanen shi daga fir'auna da mutanen shi wanda ya karanta alkur'ani zai ga inda nabi musa ya tafi da bani isra'il don su guje wa fir'auna da zalincin mutanen fir'auna har inda suka bi su karshe kuma allah ya nutsar da su to abin ya faru a irin wannan rana ta goma ga watan al-muharram wannan ya sa bane isra'il suke yin azumi a wannan rana da aka maza Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ga suna yi sai mu ma ya sunnanta mana yin wannan azumi din wanda a karatun da zamu yau insha Allah ta'ala za mu ji shekul islam zai mana bayanin akwai awwal da an shar'anta mana mu wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama kuma an shar'anta wa bani Isra'il. don haka a nan idan mutum ya babu laifi baya cikin abin da ake magana da kwaikwayon kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shine mai yin bayanin addini da haka idan ya ga abu ya tabbatar da wannan abu to ya zama addini kuma yanzu mu za mu yi shi ne saboda umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai dan wasu suna yi ba ko dan wani yana yi wannan amsa ce ga masu cewa ai azumin ashura a gurin yahudawa aka gani ana yi da haka duk wanda ya kwaikwayi yahudawa masu wannan magana ko dai son zuciya ko jaki ai maza Allah tun da ya tabbatar da shi ya zama ibada ko ma waye ke yin abin in maza Allah ya ce daidai ne to ya zama ibada kuma yanzu a yi shi saboda me saboda ya samu kusanci daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan abdullahi dan abbas yana cewa qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-madina manzo Allah ya zo garin Madina fara al-yahuda tasumu yawma ashura'a sai ya ga yahudawa suna yin azumin goma ga watan al-muharram fa qala ma hadha Allah ce me wannan yini ne mai kyau hadha yawmun najja Allahu bani Isra'ila min aduwwihim wannan yini ne da Allah ya tsiratar da bani Isra'il daga makiyansu fa sabahu Musa nai Musa yi wannan azumi qala sai manzo Allah ce fa ana ahaqqu bi Musa minkum ni na fi ku tantanta da annabi Musa na fi ku kusa da shi fa sabahu wa amara bi siyamihi manzo Allah ya azumin wannan rana kuma ya umarni ayi kun ga su ma suna yi dan annabi Musa ne ya fara yi su ma suke kwaikwayo suna yi to manzo Allah yake to ai na bi kusa da annabi Musa da haka manzo Allah yayi kuma yace ai a wannan rana ta goma ga watan Muharram rana ce da tana da alaka da abuwa guda biyu na farko abu na farko da na ambata rana ce da ake yin azumin ashura wanda manzo Allah ya umarni a yi abu na biyu kuma a irin wannan rana ne aka kashe jikan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Husayn da waɗanda suke tare da shi a garin Karbala to waɗannan abuwa guda biyu sun suka haɗu da wannan rana shi yasa ranar ba ta zuwa ta wuce dole sai an san ta zo mutane gani da wannan rana sun kafi gida uku akwai kaso na farko waɗanda suka ɗauki wannan rana rana ce ta bakin ciki da duka da ihu da finan neriya na suna ɗaukar rana ashura rana ce da za su dake jikinsu ya ga tubabinsu su yi la'anta su yi kuka saboda abin da ya faru ga husaini kan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ɓangaren shi'a kenan shi yasa za mu ga da wannan wata ya fara al-muharram sukan fara abin da suke kira zaman makofi kullum da yamma za su haɗu a su a gurin da suka zaɓa suna wake-wake na nuna alhini da bakin ciki da dukan kirji da kuma la'anta ga waɗanda suka kashe husaini da ma waɗanda ba ruwansu su abin da suke kenan za su yi har sai sun yi kwana arba'in suna wannan da sunan kina ranar da kashe Husaini da kuma bakin cikin kashe shi wannan ta suna farko kenan wanda wannan abin da suke bai da asali a addini addini bai ware wata rana da wani ya mutu da za a mai da ita ranar tunawa da mutuwar shi ana dukan kirji ana kuka ana bakin ciki ba ana sanya bakakin kaya addini bai wannan umarnin ba banda wannan ma har irin abinda wasu mutane suke na addu'a shekara wanda ya mutu ya cika shekara ɗaya ko kwana arba'in ko bakwai ruma haɗu mai addu'a ko mai sadaka ko mai mai kaza wannan bai da asali a har wanda ake yanzu na zamani za ga har yawa daga cikin masu kokarin bin sunna sun afta bu sani ba sai mutum ya zo facebook sai rubuta yau kaza ga watan kaza yau mahaifina cikin shekara ɗaya da mutuwa wannan duk baya cikin abin da sunna ta zo da shi da haka duk ba daidai ba ne abin da shari'a ta zo da shi idan ka tuna mamaci kai mai addu'a kowane lokaci warewa ware wani lokaci na musamman shekara ko kaza ko duk shekara ko duk wata wannan yana bukatar dalili ba kuma dalili da ya nuna haka inda wannan addini ne to da manzon Allah ya cancanta a wa haka kafin shari'a ta ta mana duk lokacin da ranar da manzon Allah ya bar duniya ta zo sai mu dauke ta ranar bakin ciki da kuka da juyayi amma manzo Allah bai umarni da haka kuma bai koyar da haka ba manzo Allah ya rasa waɗanda yake so a rayuwar shi matar maza Allah na na Khadija dukkan musulmi ya sai da maza Allah yake kaunarta yake santa amma maza Allah bai mai da ranar da ta bar duniya ba rana ce ta bakin ciki da juyayi duk da irin kaunar da yake mata mun ga yadda maza Allah yake son ƴaƴan shi Ibrahim al-Mu'azzam lokacin da ya bar duniya maza Allah ya zubar da hawaye kuka lokacin da jikanyarsa Ɓangaren zainab ko namiji ko mace jikan maza Allah ya zo barin duniya maza Allah ya zubar da hawaye har sa da yake cewa kai da kanka ya Allah maza Allah ce rahama ce Allah ya sanya a zuciyar bayi amma maza Allah bai bai da wannan rana da zama rana ce da za a dinga tunawa da ita ko yaushe ba lokacin da ibrahim mu'azzam ya rasu a ranar sai aka yi dace rana ta kiffe, sai suka dinga cewa ai dalilin mutuwa ce na Allah ya mutu yi hudu ba yace rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah la yantakifani li mauti ahadin wala li hayati ba ta kifewa dan wani ya mutu ko dan wani ya rayu da ka ku ga wannan ku yi sallah ku roki Allah ku yi sadaka Ku ga manzo Allah ya gyara kida wanda in yau ne wani ya mutu wanda ake ganin waliyi ne ko shehi ne ko malami ne sai aka yi dace wata yayi kifi a wannan rana ko rana ko wata ko rana to da za a ce ai dalilin mutuwa shi ne kamar yadda shi a suke cewa da aka ce husaini sai ne zama duk abin da aka ɗaga a ranar ƙarƙashin shi sai an ga jini suka ce sama ta yi kuka komai ya zama jini to ka gani wannan gulubi ne da ba gaskiya ba ne mutane na biyu waɗanda suka ɗauki wannan ranar ranar farin ciki waɗanda waɗannan su ake kira annawasi makiya na gidan annabi su ba sa san iyalan gida annabi da haka don ta ga shi'a na bakin ciki zuwa yadda ce to hukumar wani lazami waɗannan ma fatattu ne yan bidi'a ne ba daidai suke kai ba sai sinfi na uku su ne ahlus sunnati wal jama'a wanda suka tsaya suka aikata abin da manzo Allah ya umarni na yin azumi a musu wuce gona da iri ba azumi manzo Allah ya koyar shi suke yi wannan kashe da zalunci ne ba kuma daidai bane ba wani bane ne da a ahlus sunna suke jin daɗin shi ko suke murna da shi balma suna faɗar maganganu miyagu akan wanda suka kashe shi kuma ba sa ganin wannan abin da suke daidai ne wanda zai iya cewa ai wancan abin da ake na kuka da ibe-ibe a mazhabin ahlul baiti yadda su shi suna riya cewa suna bin ahlul baiti wannan ba ba gaskiya bane ba bambanci tsakanin mazhabin ahlul baiti da mazhabin sauran sahabbai da hanya ɗin suke bi zaka gane haka in ka kalla yanzu kamar Nana Fatima Nana Aisha ta yi riwaya daga Nana Fatima Ummu Salama Anas dan Malik da wani da almajiran na Fatima ne sun yi riwaya a gurin ta Ja'far as-Sadiq jita manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi ne limamin shi'a na biyar ko da shida in ka ce Aliyu sai al-hasan sai al-husayn sai ali ibn al-husayn sai muhammad ibn ali ibn al-husayn sai ja'far ibn muhammad ibn ali ibn al-husayn shine imam su shida wadannan in shi'a masu limamai sha biyu to ja'far as-sadiq malami ne yana cikin malaman ahlul bayt abinda zai nuna ma duk maza ba su dace da sauran musulmai shine za ga abu ba almajirin shi ne abu ba ya karatu gurin shi sufyan as-sauri sufyan ibn uyayna shu'ba kai imamu malik da almajiran ja'far sadiq ka ko da yana da wani tafarki daban da ba za su saba masa gaba ɗaya ba su wani tafarki wanda ba na su ba azumin wannan rana kame da muka faɗa hadisai sun zo da dama akwai hadisin abdullahi dan abbas akwai hadisin nana aisha akwai hadisin abi musa al-ash'ari da sauran hadisai da suka nuna azumin wannan rana kuma wani abin ban tsaye hatta a littattafan shi'a akwai hadisai da suka nuna azumin wannan rana in kaɗe bisa tazibul ahkam da alisti busar littattafai ne na shi'a sun kari waya daga abi abdullah alaihi salam an abihi anna aliyan qala sumul ashura'a sai jira ya ce ku yi azumin rana ashura التاسعة والعاشرة فإنه يكفر zunuba sana tara da goma yana kankare zunubin shekara guda haka nan sun kawo tarwaya daga ja'far daga baban shi muhammad kenan muhammad al-bakir yana ta siyamu yaumi ashura kabbaratu sana azumin rana ashura kabbara ne na shekara guda haka nan sun kawo riwaya daga ali bin abi talib cikin sadrakul wasa'il na asabarti da sauran littafansu to me matsayin halin da kan abin da ya faru ga Husaini tunda mun ji cewa ware wannan rana a mai rana ta kuka da bakin ciki da dukan kirji da suke nan ne ba daidai ba ne to me ku matsayin ku akan abin da ya faru ga Hussaini? kuna murna ne kamar da shi aske bada ko yaya kuke kallon abin bari ka mana magana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah yana cewa kana shahadatu mimma rafa Allahu biha manzilatahu shahadar da Husaini yayi tana daga cikin abinda Allah ya ɗaukaka darajar shi da ita wa a'la darajatahu ya ɗaukaka darajar shi da wannan shahada fa innahu huwa wa aquhu al-hasan sayyida shababi ahli janna ibnu ya ce domin shi Hussaini da dan uwan shi al-hasan sure shugaban matasan aljanna wasu suna cewa wannan hadisi ƙarya ne ko kuma su ce an kawo tarwa da ke cewa sai jana bakar da umar su ne shugaban da tijan aljanna da ai ruwa ya ƙarya ne sai a zai aljanna ai ba da tiji sai aljanna kowa zai shiga yana matashi nan abin da malami suke faɗa akwai wanda suka mutu sun kai shekara ta dattijantaka sun haura hamsin an tafi fitin haucewa irin waɗannan sai na abakar da umar su ne shugabannin wanda kuma ya mutu yana matashi yana karami alhassan da husaini su ne shan gida shababi a janna ibn ya ce wal manazil al aliya la tunalu illa bil bala babban matsayi ba a samu shi sai da jarrabawa kama kana annabi sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila kamar yadda manzo Allah ya faɗa yayin da aka tambaye shi ayyun nasi ashaddu bala'an sai manzo Allah wai a cikin mutane suwa aka fi tsananin jarrabawa gamuwa da jarrabawa fa qala sai manzo Allah ce al anbiya annabawa thumma salihuna sannan salihan bayi thumma al amsalu fal amsal sannan wanda suke kamantawa su biyo baya haka wanda suke kamantawa su biyo baya yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi ana jarraba mutum gwargwadon addininsa fa in kana fi dinihi salaba in addini shi akwai karfi a ciki mutum ne mai tsayawa kan addini zai da fi bala'i sai a tsara wajen jarraba shi hikima ana jarraba shi Allah na tsara daga darajar shi ana jarraba shi Allah na tsara daga darajar shi wa in kana fi dini hirqa in ku addinin nashi zai da karfi ba anhu sai zama an takaita jarrabawa ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة bala'i ba zai wuce ba yana samun mumini a kan shi a dukiyar shi a 'ya'yan shi yana ba kala kala yana haƙuri yana haƙuri har yawa yana gari yana tafiya a bayan ƙasa ba zunubi a tare da shi da haka da ya mutu sai samu babban sakamako fa kana al-hasan wal husayn ibnu taymiya ce ko al-hasan da al-husayn qad sabaqa lahumu min Allah ta'ala ma sabaqa min al-manzilati al-'aliya Allah ya riga rubuta musu daukai madaukakiyar daraja Allah ya riga rubuta musu haka wata walam yakun qad hasara lahum min al-bala ma hasara li salafihim at-tayyib amma ba su game da jarrabawa ba irin wanda aka yi magabatan su fa innahuma wulida fi irdil islam an haife su musulunci yi karfi ba a makka ko a makka aka haifi alhassan ko husaini ba a madina kuma lokacin musulunci ya samu karfi wanda suka rayu a makka su ne suka musulunci yana da rauni to su an haife su musulunci yana da girma don haka su wata rabba ya fi izin wa karama sun tashi cikin ɗaukaka da mutunci wal na huma wa na yukrimunahuma dukkan musulmi suna girmama su inda manzo Allah yana girmama su yana kan su wa mata annabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yastakmila min at-tamyiz manzo Allah ya ga duniya ba su ma gama cika shekarun da za su iya bambanci abubuwa ba ma'ana ba su kai matsayin balaga manzo Allah ya ga duniya فكان النعمة الله عليهما تفيد من نعمة سيدة أن لا يموتوا أن يبتلاهما بما يلحقهما بأهل بيتهما لأن لا يجب ربيب لأبن الذي أوقع درجة سيدان سجين فأتدى صوري على يعني جدان النبي أتكن درجة رسول الله آه كما بقول يا من كان أبدل منهما كما ليس أتجربون به فإن علي بن أبي طالب أفضل منهما دومين علي بن أبي طالب بابا صلى الله عليه وسلم ما تجي جاكي kuma ya sha wahala a addini ya je yakin badar ya je yakin uhud ya je kaza ya je kaza to sai Allah su kuma da yake su samu wannan jaraba ba sai Allah ya jarabe su da wannan musiba sai Su yi shahada don samu wannan ɗaukaka wa qad qutila shahidan wa qad qutila shahidan an kashe Ali yana shahidi wannan ibnu taymiya yi wannan magana ta a cikin littafin sa al-wasiyatul kubra shi da ibnu taymiya yana ta faqataluhu mazluman lahu sun kashe husaini suna wanda suka zalunce shi sun zalunci husaini wani tsa'ifatin min ahli baitihi radiyallahu anhu sun zalunci waɗanda suke tare da shi daga ahli bai? wa kana qatluhu radiyallahu anhu min al-masa'ib al-azima kashe shi yana ɗaya daga cikin manya-manyan musibu fa inna qatl al-husayn kashe al-husayn wa qatl Uthman qablahu da kashe sayyidina Uthman gabanin kana min a'zami asbabil fitan fi hadhihi al-umma wadannan kisa guda biyu sun zama manya-manyan dalilai na kafi tana cikin wannan al'umma da kashe sayyidina Usman ko ba ta bude aka shiga al'umma ta rarrabe kun ga daga nan dai har fadan da ya faru tsakanin sabai zai faru daga kashe Husaini ta ba ta kobar ta kara budewa wanda har yanzu muke ganin ka gashi duk wannan wata zazo sai ga shi'a sun koma gefe guda suna jin haushin sauran musulmai suna da la'antar wa qatalatuhuma waɗanda suka kashe waɗannan sahabbai guda biyu min shirarin khalqi inda Allah tana daga cikin mabiya sharrin halitta a wajen Allah da haka mu ahlus sunna ba ma muna da kashe musulmai duk ma musulmin kirki ba zai murna da kashe musulmi ba to balantana kuma wanda yake da daraja da falala sahabi na manzan Allah kuma jika na manzan Allah kuma ɗan gidan manzan Allah su alaihi sallama babu shakka duk wanda ya murna da wannan kifa ɗin to ya kauce ta barki ya faɗa abin da yake ba daidai ba ibnu kasir ina ta wannan dan mun san maganganun malaman mu ne musamman ibnu taymiya na ta maganganun shi dan shi ana zalunta shi da yawa ce bakin ahlul bait rali yana da manzanu irin wannan da yawa da yawa masu kyau akan a'imma da da shugabanni ibnu kathir yana ta fa kullu muslimin yanbaghi lahu an yu'zinahu hadha alladhi waqa'a min qatli radiyallahu anhu ce duk wani musulmi ya dace bakin ciki da abin da ya faru na kashe hussein in je ibnu kathir fa innahu min sadatil muslimin wa ulama'i sahaba yana cikin shugabannin musulmai yana cikin malaman sahabbai wa bin binti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan ɗa ne na ƴar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama allati hiya afdalu banati wadda cikin ƴaƴan manzan Allah ba da yake ta falala ɗa ne nana na Fatima wa qad kana adidan wa shuja'an wa saqiya mutum ne mai bautar Allah mutum ne jarimi mutum ne mai kyauta walakin la yahsunu ma yaf'aluhu shi'a sai ibnu kafir ce amma abinda shi'a suke yi bai bai kyau ba min izharil jaza'i wal huzni na bayyana raki da kuka da bakin ciki allazi la'alla asfarahu tasallu wa riya ibn kasir ce wala Allah ma da yawa abin da suke riya ne riya ne kullun da kokarin nuna tuni wa qad kana abuhu afdala minhu me yasa ba da ce baban shi ali bin abi talib ai ya bi shi balala wa hum la yattakhizuna maqtalahu ma'taman ka yawmi maqtal al-husayn amma ba sa daukar ranar da aka ce sai jana ali ranar bakin suke irin yadda suke ranar kashe ne. kai ta ce kamar shi kaɗai ya zama kashewa a duniya a cikin bayan Allah baban shi ya bin shi balala ba inna ba baban shi sai dana ali yau mai juma'a an kashe shi ranar juma'a wa huwa kharijun ila salati al-fajr ya fito za shi sallar asuba fi sabi ashar min ramadana ashi a a ran sha bakwai ga watan ramadan sanata arba'in a shekara ta arba'in bayan hijira ka duba a halin da aka ce Hussein a Ali ranar Juma'a duk musulmi ya san girman ranar maza Allah yana a babu wata babu wani ne da rana suke huduwa ta faɗi da ya fiye da Juma'a falala rana a kashi sannan ya fito zai sallar asuba sallar da maza Allah ya ce duk wanda yi yana cikin kiyayewar Allah har zuwa yamma Sallar da maza Allah ya ce da mutane sun san abin da ke cikin sallar asuba da sallar isha da sun dinga zuwa masallaci ko da rarrafe ne to wannan sallar za a kace kuma a watan ramadan kowa san girman watan da darajar watan sannan a sha bakwai ga wannan wata shekara ta arba'in to amma duk da haka ba sa girmama wannan kisan saɓanin kisan da aka yi husaini shi husaini ya fito ma zai tafi da yabe yana jayayya da khalifa na wannan zamani a kashe shi a karbala sai ce wa kazalika usman hakan sai jira usman kana abdala min ali ya bi sai jira alfalala a gurin wa ahlus sunna sai jira usman falala shi tana gaba da ali bin abi talib inda ahli sunna wal jamaa wa qad qutila shi ma kake shi akai wa huwa ma'thurun fi darihi an kewaye shi shi sai jira usman da aka zuwa kace shi kuma kuma ta ba karatun mana hukuba bai wannan bayanin cikin gidan shi aka kewaye aka ana shi fitowa an kashe shi a wannan rana fi ayyami tashiriki a ranar yanyane ranaku na haske na zulhijja shekara ta talatin da shida kun zan an yi sallah ranar yanka wa shekarun sha ɗaya sha biyu sha uku shine ayyamin tashirik ya ne ranakun da Allah ce wani kurullah fi ayyamin ma'alumat wa man ta'ajjala fi yawmaini fala isma alayhi ranaku ne da manzo Allah ce ayyamu aqlin wa shurbin wa zikrin lillahi ta'ala wa irin wannan ranakun aka ce sai jana Usman wa qad zubiha min al waridi ila al-warid an yanka shi daga wannan jijiya zuwa wata yankan rago aka yi mai walam yattaqid an-nas yawma maqtilihi ma'tama amma mutane su dauki ranar kashi shi ranar fatin shi bayanin da ne cewa ba a ba bane ba su dauki ranar ta zama ranar da za a dinga tana ana bakin ciki ba وكذلك عمر بن الخطاب هكذا سيدنا عمر وهو أفضل من عثمان وعلي شيء يا سيدنا عثمان ياتي علي فلا لا أو جمع شيما ما كشش أكي قتل عن كشش وهو قائم يصلي في المهراب ينا سينا صلى آه، قبع صلاة الفجر ينا صلى الصباح وهو يقرأ القرآن ينا كرنت القرآن أكا ولم يتخذ الناس يوم مقتله معتمد mutane musulmai da ranar cin shi ranar tunawa da mutuwar shi ba wa ka kadhalika as-siddiq kana afdala min haka nan sai jira abubakar shi kuma ya ya fi su falala sai ce walam yattakhidhu an-nas yawma wafatihi ma'taman mutane musulmai da ranar mutuwar abubakar sai siddiq ranar tana mutuwa da bakin ciki ba wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sayyidu waladi adama fi dunya wal akhirah ibn kathir ce shi kuma manzon Allah ne shugaban 'ya'yan annabi adam duniya da lahira wa qad qabadahu Allah ilayhi Allah ya karbe shi zuwa gare shi kama matal anbiya qablahu kamar da annabawan da suke gabanin suka mutu haka maza Allah ya tabi wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala da ya yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin da haka manzo Allah ya tafi kamar da annaba suka tafi ibnu kasir ya ce wa lam yattakhiz ahadun yawma mawtihi ma'taman ba kuma wanda ya ɗauki ranar da manzo Allah ya ba duniya ta zama ranar bakin ciki da tunawa ya fa'alu na bihi ma ya fa'alu haula il jahla yana yin abin da irin wannan jahilai suke yi min rafida da yan shi a yawan masara'il hukai ran da aka ce hukai wala zakara ahadun yawma mautihim wa qablahum shay bi madda haula yawm maqtalin husayn yace kuma ba wanda ya zo ya ambace ranar da aka ci waɗannan mutane ko ranar da waɗannan suka ba duniya waɗannan wanda su ne gaba ɗin shugabannin al'umma sayyidina aliyu usman ali a umar abubakar siddiq annabi sallallahu alaihi wasallam to ba wanda ya zo ya ambace ranar da aka ce cewa kaza ya faru kamithili kamar irin abubuwan da wannan suka faɗa ranar kashe Hussaini. na kirfewar rana da jaja-jaja da a wannan rana a rana ta kullo ta yi jajajen da sauransu wannan ba ambata ba don haka idan mutum ba ta samu mutum abinda shari'a ta yi je su ne abuwa guda biyar ko guda shida ko bakwai abuwa guda bakwai idan mutum ba ta samu mutum abu na farko haƙuri ala ne ga wata mace tana kuka wajen wani kabarin ce mata isbiri ke yi haƙuri bata gane annabi bane take ilaika anni ina ruwanka da ni wa innaka lam tusabbi musibati abinda ya same ni kai bai same ka ba ka rabu da ni da ya tabi aka ce mata manza Allah ne ba take wayyo ta shiga ku ta taho gidan manza Allah ba masu gari ta wuce je ya rasulullah ai zira kai mun ce daina ya fuli ban san kai bane manza Allah ce inna masabru inda sadamatul Allah to hakuri dai shi ana yin shi a karan farko yayin da abin ya dake ka lokacin za ka yi hakuri ba sai abu ya riga ya sanance maka ce ka hakura to a farko ba ta mutum ya yi hakuri mun yi karatu a nan cewa akwai arrida akwai asabu in ba ta mutum akwai arrida yadda akwai asabu akwai hakuri shi hakurin wajibi ne wajibi ne in ba ta mutum yana so ya samu dada ya hakuri amma arrida mustahabbi ne ba kowa ke iya rida ba me da ɗin suka ce ka yadda da wannan abu ka karfe shi ka ji daidai aka yi maka ba wata matsala to wannan ba kowa yake iya yau yake yake da wannan yake kai wannan martaba ba abu na biyu alayhi kisab neman lada a wajen Allah bayan mu ya hakuri kuma sai nemi lada a wajen Allah ta hanyar wannan hakuri abu na uku alistirja shi ne ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya faɗi wannan kalma abu na uku ya nisanci duk abu na hudu ah, ya nisanci duk abin da zai fusa ta Allah na yin ihu na dukan jiki na yatsa jibabi mutum ya nisanci wannan mai da mata suke wayo Allah mun shiga uku mun lalace mutum ya nisanci wannan abu na biyar ya tina wa fatin manzan Allah ya tuna barin manzan Allah ba duniya sai ya ɗauki musibar ya mai da ita kankani gare shi maza Allah ce idza asaba dukkan musibatun in musiba ta samu ɗayan ku falyazakkir da gobe. ya ambaci ko ya kina musiba da ta balo da shi dan gani da rashi na fa innaha min a'zamil masaib imam darimi da tabarani suka fitar da wannan hadisi abu na shida ya bayi kokari ya gani imar Allah cikin wannan musiba ma'ana ya musibar ya canza ya kalle ta da cewa ni'ima ce gare shi yanzu kamar musibi da muke magana da aka kashe shi kun ga sharri ne kashe shi musiba ce to amma ta wani bangaren shi kuma shahada ne ta wannan bangaren shi kuma mutuwa alkhairi ce gare shi da da aka za ka cewa da ya mutu wani ka ga in ya rayu zai rayu cikin wahala ne amma ya mutuwa mai daraja mai kima ka ce to alkhairi ne mutuwar gare shi da haka mutum zai iya kallon ni'imar Allah a cikin musiba kuma wannan yana nan da dama da dama kana tafiya da abin hawan sai ya lalace a bakin gari sai da ce alhamdulillah da na zo gari ya lalace ga yanzu ka kalli ni'imar Allah cikin wannan musiba a'a ya lalace kuma kana da kuɗi da alhamdulillah da kan da kuɗi ya lalace kuma shi nan yanzu da lalace ta maka to na gode wa Allah da ya sa ina da abin da zan gyara ka ka kalli ni'imar Allah cikin wannan musiba wanda kuma Allah yana da damar ya lalace din a lokacin da ba za ka iya gyara ba a'a wani naka ne mutu da alhamdulillah dan da har ya mutu da imani da addini alhamdulillah na gode wa Allah to ana san duk in kana son musiba ta dinga yi maka sauki ka hango ni'imar Allah cikin musiba kuma duk wata musiba da za ta same ka Allah yana da dama ya yi ma fiye da wannan to sai gode Allah da tafiya nan duk abin da ka rasa to Allah yana da dama a nasa ninkin ba ninkin shi amma sai Allah ya tsayar da shi a nan to ka gode wa Allah to wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai taimaka wa mutum wajen gode wa Allah abu na bakwai ka tuna kaddara da Allah ya riga ya rubuta ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika ala Allah yasir to wannan shine abin da ake yi gare da musiba amma ba a mai da ita wata rana ta biki ko ta murna kamar da nawasu suke ko ta zagi da tsinaniriya kamar yadda shi'a suke yi Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da mu akan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba mu dama azumta wannan rana da muke fuskanta ranar ashura قال المصنف رحمه الله تعالى فصل قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار ما دل على أن التشبه بهم في الجملة منهي عنه ابن تيمية قد ذكرنا من أنبتا كان أبن دي غباتا من دلائل الكتاب دليلين القرآن والسنة دا سنة والإجماع دا إجماعي والآثار دا ما أبوه دا أكا نقلتو والاعتبار دا ما قياسي دا أبن دا ذاك أونا كالورا من أنبتا جدا قولنا أن أبوه ما دل على أن التشبه بهم أبن دي نونا كمن تشيني هذا يهود دا نصارى ya da wanda ba musulmai ba bil jumla a dunkule manhiyun anhu an hana mun karanta wannan dalilai da suke gwada haka wa anna mukhalafatuhum fi hadihim mashru'un mun karanta dalilai mun ambata dalilai da suke nuna sabawa mushrikai da yahudi da nasara da arna saba mutu cikin abin da suke fi hadihim cikin ayyukansu mashru'un shari'a addini ne in ma ijaban ko ma ya zama wajibi wa in ma nudban ko ya zama mustahabbi bi hasabil mawadi gurgudan gurin wani kwaikwayon ka a wani gurin haramun ne kwaikwayon ka a wani gurin ana so mustahabbi ne kada kwaikwayo rashin kwaikwayon ka a wani gurin shine abin da yake wajibi ne kada a kwaikwayo sawabun kanan filo min ma qasada fa'iluhu tashabbuha bihim ibn taymiya ce shi aikin da mutum zai na kwaikwayon yahudu da nasara shin ya nufa kwaikwayon ne aw lam yaqtulu ko bai yi nufin haka ba in dai su suke yi kada kai shine kullum manabar kayi da manabar dan ka kwaikwaya ne ko ko ba ma dan ka kwaikwaya ba kakkai wa kadhalika ma amara bihi min mukhalafati ma kana abinda aka umarce shi na saba musu wa ma naha anhu wa ma nuhiya anhu min mushabahatihim abinda aka yana na kamantacce ne ya da su ya ummu ma idza qutilatil mushabahatu lahum ya hada da an yi nufin kwaikwayon su aw lam kusan ko ba yi nufi ba ma'ana abinda aka hana na kwaikwayon yahudu da nasara da mushrikai da arna wannan abinda aka hana na kwaikwayon su din ya hada da kwaikwayon su da niyya ko kuma kwaikwayon su ba niyya duk an hana fa inna lam yakun al muslimuna yaqsiduna at tashabbuha bihim fiha ai musulmai ba zama suna yi da gangan su kwaikwayon su ba bal biha ma la yumkinu al bi akwai ma abinda kai musulmi ba ba ka da dama ba ka da iko akan abin amma da ka shari'a ce karka kwaikwaye su misla bayadi sha kamar yin farin gashi furfura kun ga ai mun karanta cewa ana son idan furfura ta fito mutum ya rina ta sai dai aka ce kada ya rina da baki dan kada ya kwaikwayi ahlul kitab kuma aka ce a rina din saboda mai su ba sa rinawa mun karanta wannan karatun a ba Su zai mun jami'a ce kaga yayin da za ka yi furfura ai ba aikin ka bane ba kai kan mai da ita furfura da garbi ba bala kana ce yi furfura don ka kwaikwayo su ne to amma din da haka shari'a ta ce duk da ba da nufi ba to amma ka canza cikin yi kama da nasu don su ba sa rinawa kuma wannan zai nuna ma girman batan da matasan mu da yawa suka amsa na kwaikwayon yan ban daga cikin wanda ba musulmai ba ta wajen aski duk inda ga matashi da askin banza za ga wani kitin kuma ba musulmi ba har ta kai yanzu akwai masu tsaye da gemu cikin matasa amma ba wai dan sunna ba ba ya tsaye ne dan ya koyi da annabi ba a'a saboda wani dan yana tsayarwa da haka yadda ya gyara shi ma haka zai gyara nashi in ya mai kala shi ma ya mai kala haka wannan tabewa ce tabewa ce ba daidai ba ne kuskure sun ma'alami ana ibn wa tulin sharif da tsawon gashin baki mun karanta hadisi cewa mutum ya rage gashin bakin shi ya cika gemu a rage gashin baki to kaga yayin da gashin bakin ka zai tsawo ai ba kai ka fito da shi ba Allah ne fito da shi to amma kaga anan ba magana niyyar ka ba wanda zai zo ce a ah, da niyya wallahi kai kai ka fito da wannan gashin bakin ya tsawo dan ba kai ka fito da shi ba to amma shari'a ce ka rage ibn tabiya yana so nuna mana ko da nufin kwaikwayo ko ba da nufin kwaikwayo ba kada kwaikwayo sun ma'alam ka sani anna a amalahu ayyukan waɗannan wanda ba musulmai ba musamman yahudu da nasara talatatu a kasamun sun tafi gida uku ismun mashru'un fi dinina akwai bangare guda na ƴan ayyukan su wanda mu ma an shar'anta mana cikin addinin mu ya halatta ni ma a kauni ni kana mashru'an lahu duk da su ma an shar'anta musu mu muna yi su suna yi aula na alamu annahu na mashiru lahu ko kuma ma ta yi kuma misali ba an sharanta mu ko ba sharanta mu da addini mu an sharanta lakin nawi fa'alunahu al'an amma su suna yi ta yi aikin suna yi amma dai mu addinin mu ya ce mu yi sai muka ga su ma suna yi amma shar'anta musu aka yi kila ba shar'anta musu aka yi ba kila ma'ana dai mun yi tarayya da su wajen yin abu shine wannan kaso na farko abinda mun yi tarayya da su wajen yi su zai yi wa shar'anta musu akai zai yi wa ba shar'anta musu akai ba amma mu an shar'anta mana wannan aiki na farko nan. zai zo buga mana misali wa qismun kana mashru'an da kuma bangare na biyu abinda an shar'anta mana saka hu shar'ul qur'an sai kuma qur'an ya zo ce da an shar'anta amma qur'an ya soke ayyukan su ne ma'ana an shar'anta musu qur'an ya zo ce shi wa qismun lam yakun mashru'an bihal akwai kuma abin da dama can ba a shar'anta musu ba wa inna ma hum ahdathu sun suka girgire shi bid'a ne hatta a gurin su bid'a ne wa hadhihi al-aqsam ath-thalatha to waɗannan kaso guda uku imma an takuna bil ibadat al-mahdha ko dai zama wadannan kaso guda uku duk ibada ce tsantsa wa imma fil adat al-mahda ko al'ada ce tsantsa wa in ma an tajma al ibadat wal adat ko kuma ya zama wani aiki ne da ya hada al'ada da ibada fa hadi ta sa ta da ka zama ka ko tare kenan ka ko uku waɗannan abuwa uku da ya ambata in kana so gane yadda taran za ta fito sai ka ce misali al ibadatul mahda bangaren da ibada ne tsantsa ayyukan da ahlul kitabi suke na ibada tsantsa ya kasu gida uku akwai wanda an shar'anta mana an shar'anta mu. ko mu an shar'anta mana amma su ma suna yi shar'anta mu zafi ko ba shar'anta mu zafi ko na barko kenan ibada tsantsa akwai kaso na biyu ibada ne tsantsa suna yi amma mu shari'a mu ta soke shi akwai kaso na uku ya hada asalan ma ba ba shar'anta musu ba kirkira su bid'an to wannan ibada ta haka yake gida uku sai ka zo babin adat shi ma sai yake gida uku sai ka zo abin da ya hada ibada da al'ada shi ma ka gida ka ga gida guda tara kenan amma ke kuma al'awwal ku zo ka na farko wa huwa ma kana mashru'an fi shari'atayn abinda da an shar'anta mana an shar'anta mana an ce su yi an ce mu yi aw ma kana mashru'an lana ko mu an shar'anta mana wa hum yab'alunahu amma sun suna yi shar'anta mun ta kai ko ba shar'a amma dai suna yi mu an shar'anta mana ka saumi ashura amma azumin ashura yanzu ba karanta hadisi suna yi ko kun ga suna yi mu ma muna yi sai dai mu bai yasa muke yi shar'anta mana akai su ba shar'anta mu ba kai ba shar'anta mu wallahu alam amma su ma suna yi sai dai a nan hadisi ya rauna kamar shar'anta mu ta kai tunda annabi Musa yana yi ga mun yi tarayya a ciki to kaga a nan za mu wannan aiki saboda me saboda an shar'anta mana ba wai dan su ba ka asulul sala kamar sallah al'umman da suka gabata ai suna yin sallah ko ko ba ko ba sa yi suna yi ga ayoyin alqur'ani annabi isa mai ce kala inni abdullah atani a inda yake cewa atani alkitaba ko to almin da ayati inni abdullah atani alkitaba ko a cikin nuna cewa an ba shi sallah da haka al'ummar da suka gabata suna yin sallah wasu ya haka nan azumi ya ayu allazina amanu ku kutiba alaikum as ku kama ba ala allazina min qablikum kun ga al'ummun suna sai dai ana ibnu taymiya sai afdal salati wa siyam asalin sallah ba lalle zama yadda muke haka su yi ba haka nan asalin azumi fa huna to a wannan babi ta taqaul mukhalafatu to ina za mu saba musu a cikin wannan babi an ce mi su ma suna yi muna yi suna yi to ina za mu saba wuce ibn ya ce to anan sabawar za ta faru fi sifa cikin sifa fi zalika al'amal a wannan aiki kamayya kama sanna lana soba tabu'a kamar da manzo Allah ya sananta mana mai azumin tara da goma kun ga mun saba musu a wajen yadda kun ga asali an shar'anta musu an shar'anta mana amma duk da haka an samu sabawar ina sabawar ta zo wajen sifa kuma muna yin tara da goma shi sa manzo Allah hadisi ce idan na kai watan goma idan na kai wata shekara zan azumin goma na ka taso anan da ashura ke bi. wa umirna bi ta'dilil fitiri, aka ce kuma mu gaggauta buɗe baki a azumi suna yin azumi amma mu aka ce mu gaggauta buɗe baki wal maghrib da masallan magariba mukhalafatan lahu dan musaba mu saboda su ba sa gaggauta buɗe baki kun ga nan muna yin azumi suna yi amma mun saba musu dan sifa wata akhirin sura aka ce mu jinkirta sahur wa umirna bil salati binna alaina a wajen sallah aka ce za mu yi da takalman mu kaga dan mu saba musu wa huwa kathirun fil ibadat wannan yana dan da yawa a babin ibada abinda za ga muna yi suna yi amma cikin da haka shari'a musulunci sai da ta kawo wani abu da zai saba da nasu wa kaza bil ada to haka nan a babin ada abinda al'ada ne suna yi mu ma muna yi amma da haka sai da aka ce mu saba musu ka kaule ne kamar faɗin manzo Allah Allah lana kabari Allah namu ne kabari lahab shine kabarin da za a tona a da daga bangon alƙibla can ƙasan kabarin a rarake ƙasar ba tsakiyar za a yi ba kamar yanzu yadda muke yi bangon alƙibla za a koma sai a rarake yadda gawa za ta sai a tura mace to wannan maza Allah ce wannan namu ne asali mu muke yi wa shaqqu li ghayrina amma irin wannan kabari na tsaga tsakiyar na wani mu ne to kun ga shi binne mutum haƙa rami abin da al'ada to amma muna yi suna yi to sai aka ce mu bambanta da su sai wa sanna tawjiha quburi muslimina lil qibla sai aka ce amma mu musulmai in zamu binne to na ya kalla al qibla yadda ana binne mutum yana fuskantar al qibla fa inna asla dafni domin asali binne mutum min al umuri al adiya ne na al'ada wa huwa aidan ibada to wani bangaren kuma ibada ne idan an yi za a samu ladan an je an binne shi to a nan ibn taymiya yana nufin cewa kaga jidda abu ne na al'ada wani bangaren ibada ne amma shari'a ce mu saba musu ko da mun yi shakku din ga masan sanya shi kalli al-qibla wa kadhalika iki al haɗi. haka nan nisanta ta mai al'ada su yahudu da nasara in mace na al'ada nisanta take ba sa cin abinci da ita ba sa zama da ita sai a kai ta bayan gari a ce mata mu ma a addinin musulunci aka ce in mace na al'ada kada miji ya kusance ta huwa ma ja hun fi asli mun yi tarayya da su cikin asalin ƙauracewar wa na hun fi yi. amma yadda ake yi musu saba ko za ku iya cin abinci da ita za ku iya kwanciya shimfiɗa ɗaya mayafi ɗaya kullum kada a samu saduwa aure su kuma ba hakan ce ba su kauracewar mafi sauƙi shi ne a kai ta wani ɗaki su ko suna wani ɗaki kaga nan mun saba musu a ba to wannan misali ne ibnu kimiyya ya bamu bangaren abin da an shar'anta mana an shar'anta musu ko muna yi suna yi mu an shar'anta mana ko kuma suna yi to amma duk da haka ga yadda sabanin yake ana iya zaman sabanin a sifa ne alƙismu bangare na biyu mata da mashru'an abin da an shar'anta kun manu suka na aka tuke kasabti kamar ma'ana hana tsura na asabar yana nan Allah ya bayani ko cikin asabu sabti an hana su yin su ranar asabar sai zama suna yi kun ga wannan hana su ranar asabar su aka hana Sau da ranar idi ce a gurinsu da meye to amma da qur'ani ya zo mu da wannan al'ummar ta zo mu ba a hana mu wannan ba Ta ga an shari'a ce da barin aiki barin ma'ana su ranar asabar yanzu kuma daga baya addinin musulunci da ya zo bai tafi da wannan ba wa ijabi salatin aw sawmin da wajabta sallah ko azumi a ranar asabar ɗin. wala ya fanna yi amuwa ba kasa yin zai haza hannun da aka hana mukan wannan hana mu dace da su kan wannan ba zai koyu ba yanzu wa aka hana muka ware asabar kai azumi ko ka ware ranar lahadi ko kai azumi ko sallah sawa'un kana wajiban alaihim fa yakuna ibada wajibi ne akan su ya zama ibada cewa kafi wannan abin aw muharraman alaihim fa yata'allaqu bil adad ko kuma haramun ne a akan su yana da alaka da al'ada falaysa lirrajuli an ne a min akli shuhur yanzu baya halatta wani ci shi ba zai ci kitse ba tunda Allah ya hana wa alal ladina hadu harramna kullu dhi dhukrin wa min al-baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma kuma su an haramta musu cin kitsan dabbobi sai dai kitsan da yake a da nama da kayan ciki amma dai kitse irin wanda muke ci su an hana su yau wani ce aikin da qur'ani ya ce an hana mutanen ba ma ba zan ci ba ibnu ya ce ba daidai bane wa kullu bi zufur haka an hana su cin dabbar da ke da farci ala wajhi tadayyun bizalik mutum yi haka a babin addini sai a ce ya ka ba daidai bane ya ce ni ba zan ƙara cin kitse ba saboda addini amma in saboda wata matsala ta ci ta rayuwa ta rashin lafiya wannan ba hana ba wa kazalika ma kana murakkaban minhu ma haka nan abin da yake an hada zai zama ibada ne kuma al'ada ne wayyal ayat shi ne idi idika allati kanan mashru'atan lahu idikan da aka shar'anta musu idi da suke yi fa innal ida shi idi yajma'u ibadatan ya hada da ibada shi idi ibada ne akwai ibada a cikin idi wa huwa ma fihi min salati shine abin da ke cikin idi na sallah ba ran sallah muna zuwa mi sallar idi ba ai ibada ce au zikirin ko ambatan Allah za mu tafi idi mina Allahu akbar Allahu akbar kun ga ai wannan ibada ne au sadaqatin kun sadaka za ka bayar da sadaka au nusukin ko yanka wannan duk yana cikin idi ai yana cikin idi dan yadda muke yi yana cikin idi zuwa sallar idi kun ga wannan ibada ne wa yajma'u ada kuma ya hada al'ada a bangare guda shi idi wa huwa ma yuf'alu bihi min at-tawassu abinda ake na yalwata wa juna na a yalwata wa gida wa ma yajmu zalika min tarki al-a'mal al-wazifa da barin ayyukan da suka zama yau da kullum in idi yazo sai yi hutu kaga na al'ada ne yi hutu ba wai nan ne yake dole sai yi hutu ba to amma al'ada ta gudana walla da wasa al-ma'zun bi wanda shari'a ce izini ai fil ayat a cikin idi liman yantabi billahi ga wanda zai amfani da wasan wa hu zalik to wannan kun ga abu ne da ya hada ibada da al'ada to hatta a cikin wannan din za ka tara in suna yi muna yi to akwai inda ake so mu saba musu fa muwafaqatuhum fi hadha al-mansukh fi al-ibadati aw al-adat aw kilahuma aqbahu min muwafaqatihim fi ma huwa mashru' al-asli ibn taymiya ce ka zo ka kwaikwaye su ka dace da su cikin wannan abin da an zo an hana ibada ce da suke yi min qur'ani suke ta ko wata al'ada kamar idikan da suke yi aka zo aka ce gami idi irin su manzo Allah ya ta mana idi babba da karami to ka kwaikwaye su cikin abin da shari'a ne da aka hana ya fi muni a kan kwaikwaye su ka dace da su cikin abin da da can an shar'anta asalin abin kamar na farko kun ga ainihin magana azumi suna yi muna yi amma a wajen shiba aka ce mu rabu da su su sai wani zai kwaikwaye su har a wajen shiba din to wannan kwaikwayon ba daidai ba ne amma munin shi bai kai munin wannan wanda zai su cikin abin da an sha bai shi ba ina ba ta an gane wali haza kanat al muwafaqatu fi haza muharrama da haka dacewa da su a cikin irin ibadojin da aka haramta musu to haramun ne kuma yanzu wani waye zare ce litin da aka hana bani isra'ila cin abu kaza ne ma na dai da ci tun da bani isra'ila suna yin idi rana kaza rana kaza ni ma zan dinga yin idi zan riki ranar ta zama idi to kaga wannan abu ne da an shar'anta an sufi? to wannan haramun ne mu je ko a ciki wa bil awwal qad la takunu illa masruwa amma a asalin wancan na farkon kan wanda ya buga misali kamar sallah muna yi suna yi kamar azumi sai dai wajen siba an bambanta ko ka kwaikwaye su a wajen siba din zai ke zama masarufi ne wa ammal qismu salis amma bangare na uku abinda ba umarce su da yi ba suka kirkira وهو ما أحدثوه من العبادات والعادات أبن لك تكرون عبادة ko duka كلاهما قولك huwa aqbahu wa aqbahu Kwaikwayonsu su a ciki ya fi muni abin dama bid'a ne har a gurin su sai kai kuma ka kwaikwaye su gaci su ma kansu a gurin su bid'a ne kai kuma musulmi kuma ka zo ka kwaikwaya da haka muni ya fi muni fa innahu law ahdathahu almuslimuna domin wannan abin da suka kirkira da musulmi ne suka kirkiro la kana kabiha abu ne dai mai muni inda musulmi ma ba a halatta masa ya kirkiri bid'a ba fa kaifa idza kana qad ahdathahu alkafirun to ya idan kafiri ne suka kirkiro ولم يشرعه نبي قد باو na annabin da ya taɓa zuwa da shi a matsayin shari'a wannan misali yana nan da dama abinda za a ga hatta a gurin arnan bid'a ne yanzu kirsimeti wannan kirsimeti da ke gani a hakikanin nasaranci kiristanci babu shi bid'a ne babu wani kirsimeti a addinin kiristanci irin wannan da ake wani na haihuwar annabi isa maulidin annabi isa babu shi to kaga abu ne da kai musulmi in ka girgiro bid'a kai abu mai muni to sai kuma ar mai girgiro bid'a kuma sai ka so goyi cikin bid'a dan kaga muni kan muni ne bid'a ce kuma ar ne ne kirkiro ta kamar yadda muke ganin masu bibiyar arna a cikin kiristanci a cikin kirsimeti shi amma har zuwa suke cocin ana yi da su suna tana wake suna taya su wai murna haihuwar annabi isa wanda su addinin su ma shi ma ba daidai bane bid'a ne to kuma suka kirkiro kuma musulmi ya kwaikwaya shine abin da ibn taymiya ke yake bada cewa ba wani annabi da yazo da abin to munin ya ya kai muni wa aslun akhar wa huwa anna kullu ma yushabahuna fihi min ibadatin aw ada aw kilahuma ibn taymiya ce kuma wani abu daban duk abin da za a kwaikwaye su a ciki na ibada ko al'ada ko duka biyun huwa min al-muhdathati bi hadhihi al-umma duk abin da za a kwaikwaye hudu da nasara a ciki na al'ada ne a cikin al'ada ne ko abin da ne to shi ma abin yana cikin kirkirarren abu a cikin wannan al'umma wa min al yana cikin bid'a duk wani abin da za kirkire za ku koyi su a ciki kaza ne in dai har na ku koyi a cikin abin to wannan abin ya zama bid'a izil kalamu fi ma kana min khasa'isihim domin ana magana kan abin da suka banta da shi fa jami'ul adilla tadullu ala qubhil bid'i wa karahiyatiha ibn jami'a ce dukkan dalilai suna nuna munin bid'a da ƙin ta hariman ko dai ƙi na haramci aw tanzihan ko ƙi na karhanci tandarju hadhihi al hafi biha to duk wadannan abuwa da muke kwaikwayon su a ciki za su shiga rashin wannan dalilai ma'ana duk wani dalili da za a ɗauko na nuna biri'a haramun ci na nuna cewa a baki ce to wanda zai zama dalili ne kuma na nuna baya halatta akwai kai wanda ba musulmi ba cikin abin da yake a babin ibada ne ko al'ada to wannan ne. a ƙarshen wannan fasali din sai mu bari rana ito insha Allah ta'ala sai mu dora abinda ya zama daidai Allah ya bamu lada na kuskure Allah ya fi mana ya ba mu ikon gyarawa Allah ka yaye mana halin da muke ciki Allah muna tawassuli da ayyukanmu da ibadunmu Allah ka yaye mana wannan tsanani da muke ciki da wannan hali na rashin tsaro Allah ka yaye mana wanda suke cikin hali na damuwa Allah ka yaye mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin